mu kadarta ana yawan maganar girman mazakuta ko girman gaba ko mu girman azzakar mm, mm, abu na farko da za ku gane ba wai kawai za ka je ka samu kowane magani ne ka sha ba ko kuma ka ce zai ma maganin karfin mazakuta har ka zo ne ɗinta ana ba ba kowanne ba ne ba maganar abin da ya shafi karfin mazakuta idan ana so a sha magani kuma a warke nan take abin da ya kamata ga mai matsalar mazakuta ko karkancewar gaba a gano matsalar da ta kawo ƙanƙancewar gaba din kafin magani ba kawai ka zo ka ce wani abin maganin karfin maza ko abin haba ɗan uwa karka haka matakin farko ce ne da likita a gano mun me ya kawo mun raunin mazakuta da ba haka nake ba saboda muna ba da shawarwari a da ya kamata ɗan adam ya kula da shi me ya kawo masa rawantaka to abin nan da ya kawo maka rawantaka sai ka yi amfani wajen magance abin idan an yi amfani wajen magance abin shi kenan bukata za ta biya mu ɗauki abubuwan da suke kawo raunin mazakuta abubuwan da suke kawo ƙanƙancewar gaba na ɗaya akwai hawan jini hawan jini duk mai fama da matsalar hawan jini to za ka same shi mafi akasari yana ɗauke da raunin mazakuta haka ɗabi'a take na biyu ciwon sanyi matsanancin ciwon sanyi shi ma duk mai fama da ciwon sanyi za ka same shi wato ya rago ne a shimfiɗa abu na gaba a ciwon suga. ciwon suga wato ciwo ne wanda yake kashe azzakari abu na gaba mai matsalar ciwon basi ya rinka tusa ko ya rinka jin zafi ko basir mai fitar baya to duk mai matsalar basir to za ka same shi shi ma yana ɗauke da raunin masakuta a mafi lokaci damuwa duk wanda ya zama yana cikin tension yana cikin tashin hankali ko damuwa za a kore shi daga wajen aiki a'a za tsoron haihuwa yake ji a'a da dai sauransu kawai kana cikin tashin hankali to wannan tashin hankali yana kawo yana kashe azzakari yana kawo ƙanƙancewar mazakuta daga cikin abubuwan da suke kashe azzakari suke lalata shi akwai shaye-shaye smoking shan sigari ko shan wiwi ko shan kwayoyi abubuwa ne waɗanda suke kashe mazakutan ɗan adam kai tsaye saboda haka duk mai son ya zama yana da mazakutarsa kuma mazakutarsa da ƙarfi to wajibi ne ya nisanci shaye-shaye ya nisanci hayaƙi domin wato hayaƙi da shan ƙwayoyi suna lalata wato azzakari su kashe shi ya yi relax ya collapse abu na gaba giya masana sun tabbatar da cewa masu shan giya azzakarinsu yana mutuwa fiye da waɗanda ba sa shan giya saboda ka giya duk mai shan giya to babu shi babu lafiyar mazakuta ko azzakari abu na gaba daga cikin abubuwan da suke lalata azzakari shine rashin samun wadataccen bacci duk mutumin da ya zama bayar samun wadataccen bacci isasshen bacci wanda baccin awa bakwai ko awa takwas akalla a kullum to shi ma za a same shi a a a zai iya mutuwa a kowane lokaci abu na gaba rashin samun wadataccen abinci mai gina jiki duk mutumin da ya zama kawai sai da kanar tuwo babu wani abincin da zai sa jikinka kuzari su nama kifi abarba masara shinkafa kwai waɗannan cikin da na lissafa yanzu masu sa kuzari ga jikin ɗan adam in ya zama baka cin su babu kai babu ci jin ka garau malam rashin cin wadataccen abinci kamar da na faɗa yana kashe azzakari yunwa a ce kai ga kafin sha'awa matan baka bata ta ci ta ƙoshi ba tana jin yunwa kai kanka kana jin yunwa ka ce wa kuma saduwa ka ce ba da aure to nan take za ka ga mazakuta ka ta mutu daga cikin abubuwan da yake sa azzakari ya mutu ko ya tashi mm, wa rashin motsa jiki kullum kai takaf-takaf mota sai dai ka ce eh, a jawo mu motar nan ka to a faka ka ɗauka ba za ka iya motsa jikinka ba wai kai kai gwamna ne ko kai shugaban ƙasa ko kai yallaɓai ko kai mai unguwa ko kai limani ko kai shehi ko kai mai kuɗi wai ba za ka motsa jiki ba wai ba za ka yi ta tsalle ba wai ba za ka rinka exercise ba wai kai ka amma dariya to ko amma dariya da daddare sannan cututtuka za su kama ka me yasa za ku ga da soja da ɗan sanda da jami'an tsaro za ka ga ɗan sanda ya shekara tamanin amma kyakkyau za ka gan shi kuri-kuri kan nan sol kyau-kyau yake jinsa me yasa saboda motsa jiki kullum cikin tirenin aiki kullum cikin gudu aiki yanzu ka duba a abokinka ka kalli ɗan sanda in dai ɗan sanda ne za ka gan shi abokanansa duk sun ratattake amma shi za ka gan shi saboda motsa jiki motsa jiki yana taimakawa yana ƙara wa jiki lafiya sannan yana sawa mutum gaban sakar ya lalace daga cikin abubuwan da suke kashe mazakuta akwai shan magunguna barkatai idan na ce shan magunguna barkatai kamar duk wani magani da za a ce sai ka sha yau ka sha gobe ka sha kai ta sha na bature kamar maganin hawan jini kamar maganin ciwon siga kamar maganin hiv da dai sauran irin waɗannan magungunan da za ka yi ta sha to waɗannan shan maganin da kake yawaita yi za su maka maganin abin da suka suka suka aka sa za su warkar amma kuma za su taba ma mazakuta wannan bincike da gwaji ya tabbatar mana da haka sannan hatta shan magani a bisa ka'ida ba zai yiwu ba kawai kana tafiya ka je asibiti ko ka je kemis ka ce a ban magani kaza ni magani kaza nake so a bani ko ka ce a ban maganin karfin mazakuta duka wanda ya yi irin haka ya sha magani ba bisa ka'ida ba bai kamata a ce mutum shi ne zai ce zai zaɓa kansa abin da zai sha ba a'a abin da ake bukata ya zama likita ne ya baka wannan maganin ka sha daga cikin abubuwan da suke kashe mazakuta su lalata ta akwai nau'o'in abinci da mutum yake ci